وآله وصحبه ومن شباب حديثه وخمسة اتباع إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنشد العرف وأما فعل بالفتح أما فعل بالفتح اللازم نعم فقياس مصدره فعول قياس مصدره شنو فعول بضم الفاء فعول كقعد قعودا قعد juhudar jalasa julusan na'ada juhudar malam ta'tal ainu matakar ainin din shi bai samu illa ba wa illa fa yakunu ala fa'alin idan ainin ya zama mai illa sai ya zama kan fa'alin bi fate ka yasrin yasrin aw fi'alin ka qiyamin fi'alin qiyamin ne ya hatin wa malam yadul alam kuma wa malam ya dulla alam tina'in matsar bai yi nuni akan hannuwa ba wa illa fa kiyasu masdarihi fi idan yayi nuni akan hannuwa to kiyasu masdar din shi ne fi alin ka aba kaga aba yana nuni akan ki da hannuwa hmm. aba iba'an nafara ya gudu nifaran jama'a ya kangare jima'a kangare abaka ya gudu wato gudajen bawa bawa ya gudu iba'an kayan gudu aw ala taqallubin ko kuma in yana nuni akan zujuyawa daga wani hali zuwa wani hali kiyasu mazari fa'alan to kiyasu mazari shi fa'alan eh, kajala jawalan yi yawo kayan yawo gala yana Gala galayan au ala da'in ko yana nuni akan cuta kiyasu fu'alun bidam idan yana nuni akan cuta kiyasun shi fu'alun bidam kamar sha badanuhu musha'an wato cikin shi ya rude rudewa au ala ya ce au ala sai ya tsuri ke ko kuma kan tafiya kiyasu fa'il fa'il ka rahala ya yi tafiya ga tafiya zamala zabila din nau'in tafiya ne wa ala sauti ko kuma akan sauti fa kiyasu al-qur'an bi wal fa'il ka saraka yayi kururuwa surakan wa awal awal kal wa'an an kuka wato kare yayi kuka yayi haushi wa'an wa sahal fas doki ya yi kuka sahilan wannan akal himar jaki ya yi kuka irin kuka jaki na hikan wa za'ara asad zaki ya yi kururuwa za'iran gaya kururuwa au ala hirfa ko kuma kan sana'a au wilaya ko shugabanci qiyasu masdari kiyasu qiyasu masdarin shi fi'ala bil kasar ka tajara tijara wa arafa arafa ya shugabanci mutane irafa gaya shugabanci idan ta kallama alaihim wa safara safara bainahum magana a madadinsu kuma ya zama tuya wakilce su ya zama abin nan jakada tsakaninsu, su safara bainahum sifara idza fara. Iza asla ya zama ne mai sulhu tsakaninsu. Eh. na'am alfiyatu wal maliki na'am alfiya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mubtada Muktada un zaidun wa wa azirun kabar in kulta zaidun azirun malaika zar shi mubtada shine zaidun wa azirun kuma shine kabar zaidun in kulta in ce zaidun azirun zaidu mai uzuri ne ga malaika zar wanda ya nemi uzuri zaidu mai uzuri ne ga wanda ya nemi uzuri ya ce zaidu mubtada marfun bi a gane ku sai azirun shi ne khabar mubtada zaidun azirun mubtada da khabar na'am wa awwal mubtada'un wa thani fa'ilun fa'iluna fi asarin zani na farko shine mubtada hmm. wa thani na biyu kuma shine khabar an gane ku na farko mubtada na biyu ainihin fa'il sadda masaddar khabar na farko mumtana na biyu fa'il a ani fi asarin zane in aka kawo wannan a asarin zane shin wayannan guda biyu masu tafiya ne asarin zani wayannan guda biyu masu tafiya ne a sai wannan asarin din nan hamza istifamiya sarin mubtada marfu'un bi al muqaddara ala al ya al mahzuz an gane wannan ku wacce ruwin din na iwadun azil mazu zanin fa'ilun sadda masaddar khabar yanzu mubtada ne wanda ba shi da fa'il a ba shi da khabar an samu mubtada sai kuma fa'il ya toshe hanyar khabar an gane ku wa qis wa ik kasifhamin nafi wa qad na hau fa'ilun ulu rashul rashad kai iyasi. kamar istifam wa qis'an nafiya kai kamar istifam kai qiyasin nafiya gare shi shi ma nafiyu al istifam bi ziyadi nafi shi ma haka ne istifam fi siyaqin nafi akai abun nan annakira fi ziyadi nafi da annakira fi ziyadi istifam nakira fi ziyadi nafi yana zama am nakira fi ziyadi istifam shi ma am ne to haka ya halatta yazo nakira a cikin wannan halin in ya zama fi siyakin istifam ko fi siyakin nafi kaga wannan asarin zani kaga na kira ne fi siyakin istifam to sannan shi kuma akwai na kira fi siyakin nafi wa ma sarin zani na ya juzu na hau fa'izun ulul rashad ya halatta wato ya zama fa'izun ulul rashad wato ma ma'abuta shirya masu babban rahoni. ma'abota shari'a masu babbar kaga anan wajen ba a sa na kira ba ba a sa istifan ba amma shi ya zo kuma da ya zo ba a sami istifan ba ba a sami na fiye ba amma shi ya zo kuma na kira an zakaran musannif annal mubtada ala ne wato mawallafi ya ambata cewa muktada ya kaskashi biyu ul lahu khabar akwai muktada wanda yana da khabar mubtada lahu fa'il akwai mubtada wanda bai da khabar yana da fa'il wanda fa'il din ya toshe hanyar khabar A al-awwal zaidun ghadirun mani tazar misal na farko zaidun azirun mani tazar hmm. zaidu yana uzuri ga wanda ya nemi uzuri wal muradu bi ma lam yakun al mubtada fihi wasfan abin nabi da shi matsar mubtada ba sifa bane mustamilan ala ma yuzkar wanda wanda ya kunshi abin da za a ambata a cikin ismi na biyu fa zaidu wa azirun khabaru wa manita za maqulun li azir eh shi manita za din nan ne ga ainihin azirin misali na biyu asarin zani alhamza shin wayannan biyu masu tafiya ne hamza din nan na ne wa zani ويقاس على هذا ما كان مثله أنا قياسي كان وانا أبن دي يزم مثالي شي وهو كل وصف اعتمد على الاستفهام شيني دول صفة دي دوغر كان شي استفهام أو نفي كوي دوغر ده نفيو نعم نهو أقائم الزيداني كان وانا النكرة في سياق الاستفهام وما قائم الزيداني دقما وما قائم الزيداني وانا النكرة في سياق النفي نعم فإن لم يعتمد الوصف فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدا idan sifan bai dogara akan nafi ko istifan ba to bai yiwuwa ya zama mubtada kun gane ku in dai wannan sifa bai dogara akan nafi ko istifan ba sai ya zo farko kawai to bai halatta ya zo mubtada wa za mazhabul basriyin wannan shine mazhaba na malaman basra illal akhfash sai dai akhfash daga cikin malaman basra ce shi bai da wannan ra'ayin ba na'am wa a fa'ilan zahira shi yana yin rufa ga fa'ili wanda yake na zahiri ba zamiri ba yana yin rufa ga fa'ili na zahiri ba zamiri ba kamar yadda ya buga misali nan ko nan da aka ce din nan azirun zan kaga yana yin uzuri gawa zaidun azirun kaga wannan azirun shine fa'ilun a wannan ba shi ba a wannan ana yawa mutana zaidun wa azirun ka ba zaidun azirun a wani mubtada wa fa'ilun fi asarin zani wajen asarin zani din kaga wannan asarin din na isul fa'il ne ko ba ba gashe ya zama wasu shine mubtada a nan wajen zani shine fa'ilun sadda masaddar khabar sai dai yake da asara zani shin wayannan biyun sun tafi asara zani to wannan isul fa'il ne sai gashi nan wancan zani ya zama fa'il din shi an gano wannan aw damiran munfasilan ko kuma damiri wanda yake munfasil nahu aqaimun antuma kama a ce aqaimun antuma kaga wannan hamza istifhamiya qa'imun mubtada marfun bi damma wa huwa ismul fa'il ya'malu amal fi'lihi an gane wannan ku antuma fa'ilun sadda masaddal khabar wa tammal kalamu bi kuma magana ya cika da shi ya bada fa'ida kalam to idan ya zama to magana bai cika ba ya kun muktada anan ba muktada bane shi in dai magana bai cika ba na nahu aqaimun abwahu zaidun aqaimun abwahu zaidun fa zaidun mubtada muakhar to ganin da aka ce aqaimun abwahu zaidun wato zaid din shine muktada muakhar zaidun wa qaimun azaidun qaimun abwahu azaidun qaimun abwahu a gane zaidun shine muktada muakhar قائم شيء خبر مقدم وأقواه فائل نقائم ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ halarta a nan ƙa'im ya zama mutala ne annan la yasta gani bi fa'il yi da izini domin baya wadatuwa da fa'il din shi a nan wajen bai cika ba la yuqalu a qa'imun abwa domin ba zai yi a ce wato iyayensa guda biyu suna tsaye tun malkaram a ce magana ya cika ba kazalika la yajuzu an yakuna al-wasf mubtada haka nan baya halatta sifar na isman fa'il ko isman maf'ul ya zama mubtada idza rafa idza rufi'a damiran mustatir idan yayi rufa ga damiran mustatir nan fala yuqalu ma fala yuqalu fi ma zaidun qa'imun wala qa'idun eh ba a cewa wato ba a cewa game da ma zaidun qa'imun wala qa'idun cewa a ce anna qa'idan eh, inna qa'idan mubtada a ce wannan qa'idun shine mubtada wa damirun mustatir fi fa'il a ce damirun mustatir a cikin shine fa'il أدنى عن الخبر إيه أشيء فائل سد مسد الخبر أبغي آه، يجوا لأنه ليس بمنفصل ثم شيء بعد ميري بري منفصل على أن في المسألة خلافا ضد شو أبغى أشتري المسألة فاقوي صعباني لا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف بعض بمبنج إذا كان الاستفهام يضم بالحرف كما مثلا أو بالاسم كيف الاستفهام يضم رسولنا قولك كيف جالس الأمراني كيف هذا كيف أن اسم الاستفهام لي ko jalis mubtada marfu bi damma al umarani fa'ilun وكذلك لا فرق بين ان يكون النفي في الحرف حكى نبا بن بن الاخاني يكسر شيء كوري وهذا حرف في كما قلت لك او بالقيل قولك ليس قائم زيداني حكى ليس قائم زيداني هنا ليس فعل ماضي ناقص ان مجابس مبني على الفتح ها قائم اسم ليس مرفوع بضمة وهو اسم فاعل يعمل عمل فعلي الزيداني فاعل سد مسد الخبر خبر ليس ليس فعل ماضي ناقص وقائم اسمه والزيداني فاعل سد مسد الخبر ليس نعم. وتقول غير قائم زيداني لا شيء غير قائم زيداني وغير مبتدا غير مبتدا قائم ومعقود بالاضافه اي مجرور بالاضافه والزيدان فاعل قائم صدر صدر فاعل صدر مصدر الخبر نعم خبر غير نعم انا ما قائم الزيدان فأمر فأمر غير قائم معاملة ما ما قائم ذاك aka yi غير قائم غير irin ما قائم ka'im tunda duk na لم يجد أفعال نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بناء الآلة فصلي أجتم جنا اسم الآلة كمفعل ومن آل ومفعلة من الثلاثي صفر اسما ما في ما بيؤملا كما مفعل دكما مفعل da mafalatin sun mina sulasi a ma umila bihi wato sun mina sulasi ka kera ka kirkiro daga sulasi isma ma umila bihi sunan kayan aiki sunan abin da ake aiki da shi shaddal المدق wa ومكحلة wa mukhula wa mudhunun wa munsulun alatun wato ya zama shazi ya zama shazi mudukun abun daddaka abu wa da abun abun ainihin dore wa mukhalatin da abun kwalli wa mudhunun da abun shafa mai da abun harbi duk wannan kayan aiki ne min kayan aiki ne daga ainihin nakhala da binu wa man nawa amalan bihin da jaza lahu fihin na kasurun wa lam yu'ba'u biman azala wa man nawa amalan duk wanda yake niyyar aiki bihin da su jaza lahu ya halatta a gare shi ya halatta ya sa musu kasara yana dafa ismul ala ne wato sunan kayan aiki ne yana suna ne na kayan da ake aiki da shi zai sa musu kasara ne eh ba za a damu ba biman azara ba a damuwa da wanda ya zargi ba a damuwa da wanda ya yi zargi yubna min al-fi'l thulathi al-ala ana ginawa daga sunan thulathi ana gina ismul ala sunan kayan aiki ma ma yuf'alu bihi abinda ake yin aiki da shi ana gina ismul ala a sa kasara bi kasar ne wa qad tarhaquhu ta sa'un yakan riske shi Au ala mif'alin ko kuma akan mif'al fa mif'alatun nahu mikhladin. shi mif'alatun misalin mikhladin. wato abun abun kugiya wa miqassin da kuma abun yankewa abun abun da ake yanke abu da shi wa misallatin da abun da ake kwando da shi wa miksahatin na da kuma da kuma miksahatin abin da ake tattaro abubuwa da shi abin da abin tattaro abubuwa da abin da ake yin sirri. wa misfi wa misfi abin da ake tace abu wa da abin da ake yin fawa wa da abin da ake abin da ake yin zare wato allura abin da ake sanya zare mikradin shi mifal misalin mikrad abin da ake yin almakashi wato abin da ake yanke abu da shi almakashi Mifba abin haske wa miftah وقالوا المفتاح تلك شيء المفتاح المفتاح إيه. وجاء وجاء من أسماء العالى على مفعل مفعل بالضبط نعم شو

isma min Allah wala wajiri fal yawma usha yace a yau za a shayar da ni gairar mustahaji da isman ba tare da ba tare da na dauki wani zunubi ba min Allah daga Allah wala wajiri kuma ce na shiga cikin wani zunubi na shiga cikin masu shan giya wato shi yanzu alhamdulillah tunda ya samu ya dauki fansa da wanda suka kashe baban shi an kashe mai bahaifi to ya samu diya kashe su shi ne ke cewa yanzu halaliyar kamar shan giya ya halarta gare ni na kasance mutum ne wato in shugul shagiri na kasance mutum ne wanda ina cikin shagali mai tsanani daga barin shanta ya je na shan giya lokaci mai tsawo tun kashe baba amma zai ce fari yau kaga yau din nan ba a shayar da ni gaira mutta hakibin ba tare da na cikibi isman zunubi ba eh, daga Hakiba. sanya abu cikin jaka shi ne mutta ba tare da na ɗauki wani zunubi min Allah daga Allah ba wala wajibi ko a ce na shiga cikin ainihin masu laifi kai tsaye yanzu ya halatta sha giya a huta a wuri tunda na ɗauki fansa ga jahiliya eh. sai ce rubaramin min baɗi su'alin mutulijin kafai jifi kutari da yawa rubaramin, da yawa mai harbi min su su'alin daga ƙabilan bani su'al an ce sun fi kowa iya harbi kafai mai shigar da tafukan zafi kutari cikin ɗakin farauta akwai ɗakin da suke shigewa wato na yin farauta to shi ya shigar da ainihin tafinsa cikin ɗakin farauta zai zai ci kenan aridu saura amin nashan min gairar da alatin alawuta yana mai bijiro yana mai gittawa ainihin zaura sunan waje ne min yana mai gitta ma zaura daga ainihin wato iccen harbinsa daga ainihin kibiyan kibiyansa gairi na bati gairi na natin alawasari ba tare da ya karkatar da kwankwasan shi ba gairi ba natin ba tare da ya karkatar da kwankwasan shi ba alawasari akan harbi ba tare da ya karkatar da kwankwasan shi akan harbi ba an gani an ce wai mutum akwai harbi akwai yanayin harbi za ga mutum wanda bai iya ba ke yi in zai harbi yana karkatar da kwankwasan shi to sai ga in yi harbi ba zai cimma abin da yake so ba shi ne ke magana cewa da yawa mai harbi daga bani su'al wanda ya shigar da tafinsa cikin ainihin ɗakin farauta aridin zaura ya gita ma wajen da ake kira zaura min nashali daga ainihin wato kibiyarsa ko kwari da bakansa gairin na ba ba tare da ya karkatar da ainihin kwamfasar shi ba a lawatari akan harbin da yake yi قد أتته الوحش واردة فتنهن ذهب في قبل وفي يسري حقيقة دبا داجي تازو مسا واردة تنا بيجيك شروع فتنهن ذهب سيد فاري أين harbi. fi yasari wato a gabansa sai dumfari harbi a gabansa wato ma'ana ita wannan dabbar da ake harbi din ta zo masa a ɗar a sassur wahashi wari dabban daji ta zo masa tana mai gangarawa tana jin kishirwa shi na kashe fata na handaza an gane ku sai ya dumfari shi wannan harbi fi sari a gabansa sai ya dumfari gaban shi da harbin bai kuwa ya dumfari ta dabba din farama fi farasiha faramaha sai ya harbe ta fi fara'inta a kafadanta allan kafadanta bi ila'il wato damra da ainihin tafki ko kuma tsakiya damra da wannan tafki ko kuma tsakiyar tafki din fal yawma usqa a yau din nan za a shayar da ni gairan mustahfiq gairan mustahfiq bai iso ba tare da na cici wani zunubi ba daga Allah wala wajibi ko ba tare da na shiga cikin zunubi ba rubbarani min bani su'al da yawa mai harbi daga kabilan bani su'al musulmi kafai mai shigar da tafukansa cikin ɗakin farauta aridin zaura mai bijiro mazaura min nashami daga ainihin kibiya ga kokoli da baka gairi na batin ba mai karkatar da kwankwasan shi ba a alamar a kan harbin shi kada tatwal tsarkiya wato dabban daji ta zo masa wari da tana mai gangara maraki tana kishirwa sai ya dumfari harbi fi yasari a gaban shi faramaha fi fara'isiha sai ya harbe ta a hallon kafaɗanta bi izarin hau wato a damra da tafki a ƙari ko tsakiya shi tafki din نعم ذوات الحرير وعليكم السلام تبت أجبة وإذا الوغوش غشرت dabba ba dabban daji mutumin da yake da alaka da dabban daji a wannan nisba ne wahashiyun mutumin dabban daji kila yana farautar dabbobin daji ko dai wani abu suna ne kasan hikimar da yasa suka samu نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مقامات الحريري نعم ولا تركن الى الدار وإلان وإن سرى kada ka karkata zuwa ga zamani wa illa na koda zamani yayi laushi wa in ko ya faranta ma rai wa tulfa kamar tarra bi af'a tanfusu sum wato sai a same ka kamar tarra kamar wanda ya rudu bi af'a da kwamarci wanda ke tofin guba sai a same ka kamar wanda ya rudu da kwamarci mai tofin guba an gane maciji mai hadari wannan ya sami mutum mutuwa kawai to idan mutum ya karkata zuwa ga duniya za a same shi kamar wanda ya rudu da kwamarci wanda yana tofin guba wa kafif min saraqiq fa innal mauta laqiq ka sassauta daga daga kanka ka sassauta daga daga kai domin lalle mutuwa fa zai haɗu da kai sarin fi saraqiq wato wa ma yamkul in hamma kuma shi mutuwa mai tafiya ne a cikin kyarankyar manka wannan saraqiq na biyu kyarankyar mai mai tafiya ne a cikin mai ɗinka wa ma yankul baya gocewa idan ya yi himma ya yi niyan zuwa idan mutuwa ya yi niyan zuwa baya kaucewa dole sai ya same ka na'am wajani sa'ar alhaji Iza sa'a sa'adaka al ka nisanci karkatar da da kunci saboda girman kai wala su sai irka lin-nas wala tamshi fil ardi marha ka nisanci karkatar da kunci saboda girman kai idan sa'a da jad idan ta goma shi ya taimake ka idan ta goma shi ya taimake ka in ya zama to kana da arziki ka nisanci karkasar da kunci kana wani girman kai ga mutane wa zulman lafza in nada wa zulman lafza in nada fa ma as'ada man zamma wato ka sanya takunkumi ga lafazinka in yana gudu in lafazinka yana cewa? ka sanya takunkumi ga lafazinka in yana cewa? fa ma as'ada man zamma wato me ya kai arzikin wanda yake sanya takunkumi ga harshensa kafin yi magana sai ya auna wa nafis an akhil basta wa saddiqhu izanansa wa nafis albasa ka kwaran ya ainihin bakin ciki an akhi daga dan uwana wa saddiqhu ko kuma wa nafis an akhil bas ka kwaran ya bakin ciki daga dan uwan bakin ciki ka kwaran ya bakin ciki daga dan uwan bakin ciki wasaddiqu ka gaskata shi idan nasta in yi ma bayani dan uwan bakin ciki in ya gaya ma yana cikin bakin ciki ka yarda kaga na tun anan waje ya fara dan wani wayo ne shi ne mai bakin ciki to so in ya gaya ma halin da yake ciki ka yarda kawai kar ka tsaya bincike ko dan fawan nayi ne an gane ka yaye bakin ciki daga dan uwan bakin ciki kuma ka gaskata shi in ya baka labari wa rummal amalan rafsa faqad aflaha man rasa marramma ka gyara aikin da aikin da ya tsofe wato aikin ka da ya tsofe ka gyara shi hakika marramma mai gyaran aiki ya san babban rabo hmm. mai gyaran aiki ya san babban rabo wa rishu ihad hmm? nasa bi ma'amma wa ma ka gyara ka yi gyara ga wanda gashin shi ya zagonye ka yi gyara ga wanda gashin shi ya zagwanye misali na'am bima amma na wa ma wato ka yi gyara ga wanda tufafin shi ya yage kenan bima amma da abin da ya game da kuma abin da ya keɓance wala ta'sa ala nafsi kada ka yi bakin ciki akan naqasu wala ta haris ala lamni kuma kada ka yi kwaɗayi ga tara dukiya hmm. kada ka yi kwaɗayin tara dukiya wala tarkan ila dahr kuma kada ka karkata zuwa ga zamani wa illa na, wa in sarra ko da yayi laushi an da wani kada ka kada ka karkata zuwa ga zamani ko da yayi laushi wa in sarra ko ya faranta maka rai na'am fa tulfa kaman sarra sai a same ka kaman wanda ya rudu bi af'a da kwamarci tanfusu sun wanda yake tofin guba na wakafin min taratik ka sassauta daga daga kanka na'am fa innal mauta laqiq domin lalle mutuwa fa mai haduwa da kai ne na'am na'am wa sa'ir laqiq ko mutuwa mai nasuwa ne cikin kyarankyarmanka wa ma yankulu in hamma baya kaucewa baya janyewa in yayi niyya shi mutuwa yace zai zo baya janyewa zai zo janib sa'ar al-hadd ka nisanci Kau da ainihin karkatar da kunci saboda girman kai ga mutane idan ta goma shi ya taimake ka hmm. na wazumman laf in ladda ka sanya takunkumi ga lafazi in ya gudu in ɗan lafazi ya ya sukuci ba ma da man zamma wato me ya kai arzikin wanda yake sanya takunkumi wani tis an akhin labbasa wato ka kwarange daga ɗan uwan bakin ciki wa saddiqu izanarsa kuma ka gaskata shi idan ya bayyana maka Warin rummal laf ka gyara aiki wanda yake ya tsobe faqad aflaha marrama hakika mai gyaran mai gyaran aiki ya ya san babban rabo wa rishmir rishuhu in Ka yi gyara ga wanda tufafin shi wato ya ka kai gyara ga wanda jawaskan shi wato ya yi zagonye bima amma da abin da ya game da abin da ya banci wala ta'asa ala naqsi kada ka yi bakin ciki ga naqasu ga tauyewan dukiya wala tahris ala lam kuma kada ka yi kwaɗayi ga tara dukiya hmm. wato hifunan amene ne mala ba shi ba lamma amene ne wata akuluna turasa akalan lamma lamma na tarawa allam tara dukiya wa zumma zumma ka sanya takunkumi ga lafazi in ya sabuci sai kafin yanzu mutum ke da zai ke magana in ya sabuci ka dinga sa a san zama da buku سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك